أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu tashi daga inda muka dakata a darasi na jiya muna cikin sura mai albarka suratul baqara aya ta 200 da nawa ce za mu tashi 217 za mu tashi akan aya ta 217 kamar yadda muka ji dai jiya a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna yawan tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abubuwa na yau da kullum dangane da me ya kamata ta ciyar gawa kuma ya kamata ta ciyar din sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi mana cewa an wajabta musu an wajabta muna yin yaƙi domin kalmar Allah ta ci gaba domin Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka addinin shi wannan abu wani abu ne wanda a zuciya ba ta so to sai ya ce mana da yawa kukan ki abu amma ya kasance alkhairi na cikin shi da yawa kukan so abu kuma ya zama sharri ne Allah shi ya fi ku sanin menene alkhairin wannan kenan to ya guda da cewa watan al-muharram wata ne mai daraja waɗanda a lokacin larabawan jahiliya ba a yaƙi ciki shi a lokacin jahiliya ba a yaƙi ciki sannan kuma ba a dai waɗansu abubuwan tashi hankali a cikin shi ko da musulunci ya zo sai haɓe suke tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya magana yaƙi cikin watan al-muharram din nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amsa gashi nan zuwa Allah ya ce bismillah ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله يتي يسألونك عن الشهر الحرام suna tambaya ka dangane da wata mai alfarma ba wai wata suke tambaya ba italin fihi yin yaƙi a cikin wata ya halatta ko bai halatta ba halu ja'izu ja'iz amla kul Allah ya ce to ka faɗi musu ga amsa da italu fihi kabir yin yaki a cikin wannan wata mai alfarma zunubi ne mai girma ai azimu wuzrin zunubi ne mai girma wa saddun an sabilillahi hanawa kuma abi addinin Allah wa kufurun bihi da kadirce ma Allah din wala masjidil harami da hana mutane a zo a yi aikin ibada a wurin masallaci mai alfarma hanawa a zo a yi tsawafi a yi aikin haji wa ikiraju ahlihi wa ikiraju ahlihi minhu da fitar da mutanen makka daga makka a kore su akbaru inda Allah shine mafi girman zunubi a wurin Allah fiye da a bari a yi yakin yin yakin laifi ne amma kuma a kiyin yakin ta yadda waɗannan kafirai za su samu dama su hana mutane halartar masallaci mai alfarma su kafirce ma Allah su hana zuwa masallaci mai alfarma to wannan kuma ya fi girma ya fi girman da nufi gurin Allah Wani fitilar shirka ta ci gaba baro min alƙatar shi ne mafi girman da nufi fiye da yin yaki ku bari a ci gaba da shirka ku bari a ci gaba da saba ma Allah to wannan shine mafi girman laifi fiye da yin yakin a cikin wannan wata na al-muharram wata mai alfarma din nan dan haka dai kenan in ya kama za ta hana gudanar da addinin ku to ku yaƙe su ko da cikin wannan watan ne ku sani su gare kullum wala ya zalo da ba za su gushe ba suna nan sun dage haƙan ku suke kuma suna taya ku ta kowane fage ta kowane bangare ba za su taɓa kyale ku ba hatta ya raddokum an ku sai sun ga sun kange ku daga addinin ku sai sun ga sun raba ku da addinin ku sai sun ga kun koma waɗanda ba musulmi ba kun koma irinsu sannan ne za su haƙura to kada ku biye musu sun dage ga yaƙar ku su raba ku da addinin ku inistata'u gwargwadon iyawarsu gwargwadon ikonsu gwargwadon ƙarfinsu to kada ku biye musu ku rabu da addinin ku kada ku bari su raba ku da addinin ku wa man yarqadda minkum an dinihi duk ko wanda ya biye musu ya rabu da addinin nashi ya koma ya bi shiriri ta su faya mutu wa huwa kafirun kuma har ya mutu akan haka yana kafiri bai tuba ba bai dawo ba gaskiya ba fa ulaika habitat a'maluhum to waɗannan kam duk wani aiki da suka yi na kware a rayuwar duniya a da ya baci ya lalace fi duniya wal akhirah duniya su da lahirar su duk wani aiki da suka yi na alkhairi babu shi da wannan aya ce malamai suke cewa wanda ya yi ridda to ko ya taɓa yin aikin hajji sanda ya dawo musulunci sai ya maimaita hajji shi ta ɓaci wanda yana musulmi sai ya bar musulunci matan shi ko sun kai nawa sunan sakakku yanzu in an jima ya dawo musulunci sai an sake sabon ɗaurin aure da sabbin sadaki wanda ya abin da ya ridda duk abin da ya da alkhairi ne to ya rushe yanzu sai ya sake yin wani sai ya gyara kuma sannan ya ci gaba ko da ya dawo musulunci dan Allah ce fa ulaika habitat a'maluhum sai ya ce fi dunya wa akhirah dukkan ayyukan su na alkhair suka yi aiki na kwarai to ya bashi duniya da lahira in an ma dawo mutunci sai an sake in ko ba a dawo ba aka mutu aka to kenan kuma an tafi ta jahannama Allah ya kare aya ta gaba Allah ya ce إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله hmm. والله غفور رحيم to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana masu imani na kwarai waɗanda haɗin sun mutu akan haka su kuma suna gidan aljanna Allah ya ce innal amanu hakika waɗanda suka yi imani da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi na alqur'ani wallazina hajaru da waɗanda suka yi hijira ay faraku awdanahum li talabil mardatillahi suka bar garuruwansu na asali suka bar guraren zama su na asali suka koma wa'insu gurare domin neman yardar Allah jahadu fi sabilillah suka yi kokarin daga tutar musulunci suka yi kokarin ganin addinin Allah ya ci gaba suka yi iya kokarin su ila dinihi dan tabbatar addinin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika da rahmatullah irin waɗannan masu waɗannan alamomi masu waɗannan sifofi guda uku su ne suke fatan samun rahmar ubangiji su suke fatan su gama da duniya lafiya kuma su je lahira su aljanna suna jiran su wallahu ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne gare su kuma mai jin kai ne Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana malam yace al-islamu la haqiqi yughayyiru al-adat al-qabiha wa yubaddiluha bi hamida musulunci na gaskiya musulunci tsuntsa Kullum yana canza al'adu ne munana yana mai gurbin su yana musanya su da al'adu waɗanda suke kyawawa aw yamit ha shay'an fa shay'an ko kuma yana cire miyagun al'adu yana kashe abubuwan da aka saba na al'ada kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wala faji uha mu faji Atar ba a fada mu abu a kinan take a ce a bari ko da ko bai da kyau musulunci yana bai da hankali a hankali dan aka fada abu a ke nan take aka ce abin da aka saba da shi aka dade ana yi a bar shi nan take tanfirun nas fi awwali za a kori mutane tun daga farko tun farkon magana ma za a hana mutane sauraron abu bare ma hasu fahimce shi sai malam ya ce fara kamar wani mai sir to kun ga giya da caca min al'ada da qadima az-zamima suna daga al'adu da daddu waɗanda kusan al'ummomi da dama sun saba da su tun kafin zuwan musulunci kuma al'adu ne munana walahuma alaqat laqawiyya bil mali kuma dukkan suna da alaka mai karfi dangantakar su da dukiya kuma suna da alaƙa da taron jama'a dan haka kusar da su farar ɗaya, abu ne wanda yake mawuyaci mawuyaci ne abin da aka saba kaka da kakanni aka daɗe ana yi a zuwa rana ɗaya a ce a bari don haka musulunci sai rika bi a hankali a hankali wajen warware irin waɗannan matsaloli don haka dangane da al'amarin giya da caca sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce mi يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم Allah ya ce yas'alunaka to kuma suna tambayar ka alil kamri mai maisiri dangane da giya da caca al giya ma'ana kamro lullubewa abin da ya lulluba wani to ita tana lulluba hankali da mutum ya sha ta ya rufe mashi hankali sai ya zamo bai da hankali to suna tambayar ka dangaye da hukuncin giya da hukuncin caca shin a iya ci gaba ba komi duk da mayar suke sawa ka faɗe musu ga amsa nan daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma. eh lalle kam cikin al'amarin giya da cikin al'amarin mu'amala da caca ismun kabir akwai zunubi mai girma akwai zunubi babba wa manafi'u linnas kuma akwai dan amfani dan kadan kun ga shi ko ba ce kabirun ba ba ce kasirun ba ya ka ce wa manafi'u ba ce kabirun ba ya ka ce linnas da wani dan amfani kuma kadan Ta yi dan amfanin giyar wanda ya saba sha da ran shi ya faci aka fata mai ne in ya dan sha sai ya manta da abin da ya fata mishi ran ya tafi ya kwanta ya bace yi dan amfanin cacar lokacin da mai cacar ya je cacar wani lokaci da dan ciwo ɗan kuɗi ya ga yan kuɗi a hannun shi kamar duka kenan wannan bai wuce wannan ba amma wa ismuhuma laifinsu zunubinsu ga wanda yake ta'ammuli da su akbaru min nafihima ya fi amfani girma ya fi amfani yawa Allahu akbar walamma an-nasu hadha al-hukm lokacin da mutane suka ji wannan hukunci na al'amarin giya da caca an ce suna da ɗan amfani kaɗan amma laifinsu ya fi amfanin yawa mafi yawa ya suka je da sha mafi yawa ya suka yi watsi da ita shari'a ha kawo wa mutane a akaruna wasu ‘yan kaɗan suka ci gaba da sha wasu kuma da yawa suka ci kai sun daina tun da dai ba ta da wani wani ana ne. ana na hau wani lokaci kuma da Allah Ta baraka wata ala ya saukar da wata aya ta gaba dangane da al'amarin haramcin giya inna Allah Ta tabaraka wata ta'ala yake cewa na amanu la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kaske ku fuskanci wajen shan giya ko ku fuskanci wajen sallah matukar kuna cikin maye aka hana kuma in za a shalla a yi cikin maye sai ya kasance da yawa mutane sun ragu daga shanta kuma sai yau in su lokacin hedi da daddare ma suna suke sha su kwanta bacci kafin asuba sun watsake haka dai haka dai har Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya ta karshe dangane da hani akan giya inna Allah ya ce innamal qawlu wal maisir wal azla rijisun min amali shaytan fajtalibu kun ga giya da caca da canfe canfe qur'an kibau kazanta ne aikin shaytan ne ku nisance shi to da wannan aya ce sai ya kasance an kuma an haramta giya dama kafin a kai gare ta tun daga saukar wannan ta farko an so sanyi sanyi da ita cikin kashi goma na masu shan giya a da kafin saukar anan ya kasance bai wuce kashi uku zuwa hudu ba ko inda suke sha kashi bakwai zuwa shida sun san sanda ayat ta zo ta ani ta ƙarshe mafi yawa duk an manta ma da maganar giyar an manta da maganar caca sai aka rabar ita salin halin Allah ya taimake mu kada mu manta a wancan lokaci mu farko farkon musulunci ne da haka muke jin sahabbai suna yawan tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam muke jin ana ta maimaita mana yas'alunaka an kaza yas'alunaka an kaza suna yawan tambayoyi ne da su hukunce hukuncen abubuwa a wannan lokaci dan haka nassin na gaba sai yace wa yas'alunaka to kuma su ne maka wata sabuwar tambaya ma za kod me ya kamata su ciyar cikin dukiyoyinsu duka ya kamata mutum ya ne ya bada ko ko ya kasa biyu ya bada rabi ko ya kasa uku ya bada kashi daya ya dai ya kamata a yi ciyar ɗaya in mutum ya tashi bada fi sabilillah kul ce musu al'afu abin da ya rabu ai alfaru da bin ada abin da ya rabu da bin gidanka da abin da ya saura sai ka bayar fi sabilillah wala tunfiqu ma tahtajuna ilayhi kada ka kullum da abin da kake da shi kuma ka bayar fi sabilillah in kai haka kuma sai ka zama mabaraci wa tubayyi'u ta maka wannan ku sai ka ɗan ɗiba ko kuma abin da ya saura daga abin da zai ishe ka na abincin gidanka na yau da na gobe to abin da ya rage to ba da fi sabilillah kazalika kamar da yadda Allah yake ba da amsar wa'annan tambayoyi haka nan kullun yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyi dalla dalla hujjoji wata na bin wata amsoshin tambayoyi wata na bin wata Allah ya nemi ku wannan ne la'allakum tatafakkaru domin ku zama masu tunani masu sanin ya kamata masu sanin menene daidai a ina da ina نعم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم inna Allah azizun hakim na'am Allah yana faɗe muku ayoyi da dokokin shi ne domin ku kasance masu tunani fi duniya wal akhirah cikin al'amarin duniya da kuma cikin al'amarin lahira ku bambanta da dabbobi ku zama mutane masu tsari ku yi ruko da abin da yake shine daidai ku yi watsi da abin da yake ya saba wannan kenan wa yas'alunaka to kuma su ne maka wata sabuwar tambayar ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anil yatama dangane da marayu ya za a yi da dukiyar marayu waye maraya maraya shine wanda mahaifi ya rasu yaro yana karami bai balaga ba ko wacce mahaifinta ya rasu tana karama bata balaga ba wannan su ake cewa maraya wanda ko mahaifiya ce ta rasu amma mahaifi yana nan a shari'a ba a su marayu wanda suka rasa mahaifi su ake cewa marayu haka wanda ya balaga shi ma ko ya rasa mahaifi ba a kiran shi maraya to dangane da dukiya ta ƙananan yara waɗanda mahaifansu maza suka rasu suka bar musu ɗan abin da suka gada ya za a yi da wannan al'amarin gada na haɗe cikin tawa duki in ci gaba da ba su abinci kurin in ci da su in shayar da su shi ya yayi ko koya za a yi Allah ya ce a'a kul ka ce musu islahul lahu ku kyautata musu ma'ana ku tsireni wannan dukiya ta su ku tattali wannan dukiya ta su kada ku bari ta lalace a hannunku duk hanyar da za a bi a juya wannan dukiya ta daga karuwa tana karuwa tana karuwa to ayi wannan khairu shi ya fi alkhairi fiye da a kyale ta a jirge ta a dinga ba su abinci ana yi musu tsira a ciki har ta kare wa in kare dohon in kullu cuɗanya da su kun taimaka musu wajen abinci da ɗan sutura gwargwadon hali to ku sani dai faɗi kiwa na dai yan uwanku ne yan ku ne yan uwa ku in ya taimaki ɗan uwan shi to ai wannan wani abu ne mai kyau wallahu da mufsid Allah baraka wa ta'ala ya san wanda yake shiga cikin dukiyar maraya da nufin karna da nufin ya ci ya cinye da muslim kuma Allah ya san wanda yake shiga cikin dukiyar maraya da niyyar kuma ya kyautata ya reni wannan dukiyar dukiyar nan ta ci kuma zai sakan kama kowa da abin da ya aikata walau sha Allah inda Allah ya ga dama fa la anakum da ya ta muku yace kada ku kuskure ku taba dukiyar maraya kada ma a juya ta a aje mishi ita yanda take in Allah ya so yana iya wannan to sai yace ku juya inna Allah aziz hakika Allah marin jayi ne hakimun kun bi hikima ne Allah ka taimake mu ina fata mun fahimta dukiyar maraya ba a aje ta haka nan kurin a yi ta ɗiba ana ba da zarka in ta ita zarka ko a ta ɗiba ana sai abinci da sauran ire-iren wannan in akwai dukiyar maraya to zama ake a rubuta eh, mutane su taru a kira mai unguwa ko a je zauren mai unguwa a duba nawa ne aka bar ma wani kaza ne a rubuta to suna hannun wani wanan nan in ya iya kasuwa ko kuma ya iya juya kuɗi ya halatta ya iya juya wannan dukiya a sa ta cikin harkar da za ta daga karuwa ana samun riba ya danganta ga mai juya dukiyar nan in yana da nashi ba sai ya dogara da wannan dukiya ba to duk abin da aka samu na riba sai a musu akan dukiyarsu ta yi lokacin da za a ba su duki in sun balaga ta kusan ninkawa ma an mutu an bar wannan maraya da naira dubu ɗari an baka kana juyawa in ka kau da kai kan abin da ake samu na riba ta yi lokacin da yaron ya balaga bayan shekara biyar ko shida alal misali dukiyar nan ta koma dubu ɗari biyu ko ɗari uku ma sai a tattara a miƙa mashi abin shi in ko mai juya dukiyar nan bai da nashi na shi, ya dai iya juyawa amma bai da abin da zai iya dogara da kai shi to shi kenan babu laifi sai a rika ci daga cikin ribar da ake samu sai a ka'ida da sharadi da yarjejeniya duk wata abin da aka samu na riba ko duk bayan wata shida ko duk bayan shekara za a zauna a yi lissafi nawa ne uwar kuɗi kaza ne a ware to nawa aka samu riba kaza ne sai a kasa wannan ribar shi mai aiki ya kwashi kaza a zuba maraya kuma kaza cikin uwar dukiyar shi da haka da haka har ya kai lokacin da zai balaga sai a bashi abin shi duk in wannan ta gagar ana ganin hadarin abin ana ganin za ta dilme to a aje mai dukiyar shi ko a sai wani abin da ba gara ba zabo misali a sai mai gida ko gidaje ko gonaki ko feguna da sauran ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda ba a tsammanin cewa za su koma baya ne a ajiye mashi har ya balaga a tura mashi abin shi wannan shi ya fi alkhairi Allah ya taimake mu ɗan uwa musulmi duk cikin haramun da ake ci babu wani haramun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi an cuta karara kamar dukiyar maraya Allah ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi na nara wa salau na sa'ira Waɗanda suke cin dukiyar maraya bisa ganganci da gangan suke cinye dukiyar maraya ba bisa haɗari ko kuma bisa abin nan bautu da gangan su sani inna ma ya'kuluna fi butunihim nara babu abin da suke ci ma cikkunan su illa wuta wasa ya salauna sa'ira kuma da sanada kona su da wutar sa'ira Allah ya kare wannan kenan yana daga cikin al'amuran al'ijtima'iyya al-laruriyya li hajat al-fardiyya al'amurra waɗanda suke na jama'a ne ma'ana na mu'amala ne tsakanin mutum da mutum azzawaj akwai auratayya auratayya wani bangare ne daga cikin bangarorin da ya shafi mu'amala an gane wannan ko wattanaku da zaman auren wa ma ya ta'allaqo da abin ma ta'allaqo bihima da abin da ya rataye da aure da zaman aure min hukumul hayri wan nifasi hukunce hukuncen haila jinin haila din ya zo hukunce hukuncen jinin haihuwa wa talaqi kuma auren yana nan wani lokaci kuma sai ya mutu an gane wannan kutu da sauran ire-iren waɗannan abubuwa su ma akwai buƙatar musulunci a mai musulunci ya ce a kai musulunci ba zai kyale abubuwa manya irin waɗannan ba face sai ya sharɗanta yadda za a yi su da dokokinsu da su domin a ji daɗin zamantakewa don haka ne musulunci sai ya sharɗanta ta fuskar aure gashi nan zuwa Allah ya ce mai ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نعم الله تبارك وتعالى ta'ala ولا ce المشركات tankihul mushrikati kada wani namiji ya kuskure ya ɗauri mace ‘yar bori mushrika hatta yi umin har sun yi imani wacce take ba musulma ba to kada wani mutum ya kuskure yana musulmi ya aure ta har sai ta yi imani wal amatun mu'minatu wallahi mutum ya aure baiwa mumina khairun min mushrika ya fi mai alkhairi fiye da ya auri mace wacce take mushrika ce walau a ajabatkum ko da ta burge ku ko mi kyawunta ko yar gidan wace ce kuma ko mai dukiyarta an fahimci wannan ko anan aya tana magana akan mushrika amma har kitabi wacce take tana da wani addini ba yahuda ce ko ko kirista ce ya halatta musulmi ya iya aurenta bisa wasu dokoki da wata sharaɗa wanda za mu bayani nan gaba in lokaci ya yi Allah ya so domin akwai nassi mana alqur'ani da ya tabbatar da haka ya ce wal muhsanatu min allazina utul kitaba ya halatta ku aure wacce take ta kwarai daga cikin waɗanda suke ma'abota littafi sune yahudi da nasara a iya auren su bisa waɗansu dokoki da sharaɗa kaɗan daga cikin dokokin ya kasance za ta yi wato wato ya kasance mafi yawan mutanen garin musulmi ne a garin musulmi ne ba a garin waɗanda ba musulmi ba garin da za a aure ta mafi yawan mazauna garin nan musulmi ne wannan kenan sannan ta yadda za ta yi lullubi za ta rufe jikinta sannan ta yadda za ta yi wankan ɗaukewar jinin haila za ta yi wankan janaba in ta yadda da waɗannan sharuɗa shi kenan sai a yi aure kullun lahadi ta tafi coci ɗinta in ma za ka iya ka raka ta kai ta har bakin kofa ka jira ta gama abin take ka dawo ku dawo gida in ga da wannan ku? eh ahli kitabi kenan amma mushrika wacce ba ta da wani addini ba ma guza to wannan baya halatta ga musulmi ya aure ta har sai ta yi imani ku auri baiwa mumina ya fi ka auri wannan duk koyon da ta kai ga burge ka duk kyawunta haka ta ɓangaren mata wala tun mushiriki na kuma mata kada ku kuskura ku auri namiji wanda yake mushiriki, kafiri dan bore hatta uminu har sai in sun yi imani wala abdun mu'min wallahi ki auri bawa mu'mini khairun min mushrikin ya fi miki alkhairi fi da ki auri mushriki walau ajabakum ko da ya ba ku mamaki komai duki shi komai kudin shi ula'ika domin su mushrikai marasa addini maguzawa ya da ilan nari kullun suna kiran abokan zaman su ne zuwa ga shiga wuta suna zan aikata aiki ne na shiga wuta kullum burin su kenan dan ba su san ma menene addinin ba wallahu ya yad'u ila aljanna shi ko Allah yana kiran ku ne zuwa ga aljanna wala magafiratu bi iznihi da samun wata irin gafara da izinin Allah din saboda haka ku amsa kiran Allah kada ku amsa kiran wa'ancan wa yubayyinu ayati lin-nasi Allah yana bayyana da ayoyin shi dalla dalla ga mutane la'allahum yatazakkarun domin su kasance sun wa'azantu Allah ya taimake mu kun ga abinda ake dubawa kenan musamman hidima ta auratayya musulunci bai kyale mai yadda muka ga dama ba wajen zaɓar wace ce za a aura wajen zaɓen wane ne za a aura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karance da mu ta bangaren iyaye ƴaƴa mata da su ƴaƴa mata din abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum ko idza atakum man tarawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu fa in lam tafa'alu ko takun fitnatun wa fasadun kabir idan mutumin da kuka yarda da addinin shi kuka yarda da kyawawan ɗabi'un shi ya zo neman auren ku ko mata to ku aure shi idan mutumin da kuka yarda da kyawawan ɗabi'un shi kuka yarda da addini shi musulmi ne na kwarai yana da kula da addini sannan yana da kyawawan ɗabi'u ya zo neman auren ɗiyanku to ku auren mashi in ba ku yi haka ba to za ku haddasa wata fitina da wata irin barna mai girma a bayan ƙasa a gani ta ɓangaren matan ma kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana ne tun kahul mar'atu li arba'i ana auren mace ne dan abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu kowane ɗaya zai iya jan hankalinka ka auri wata mata na farko ya ce limaliha dan dukiyarta tana da dukiya ka aure ta dan kuɗinta dan ka huta da cefane baka yi laifi ba an gane wannan ku wani jamaliha ko dan kyawunta dan kyawun fuska ka aure ta ko dan wannan baka yi laifi ba wal hasbiha ko dan matsayinta yar babban mutum ce babanta babban mutum ne ko ita kanta wata babba ce tana rike da wani bangare na gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ka iya ta ko dan wannan an gane wannan ko ka zama hukuma sai manzan Allah ya ce walidiniha kuma ana iya auren mace dan addininta Karshe sai ya ce ka bi zati je taribat yadaka na umurce ka ina baka shawara ka auri ma'abuciyar addini auri ma'abuciyar addini sai ka ci ribar hannunka ashe kun ga ta kona ɓangare? addini shine kan gaba fiye da komai ta ɓangaren matan man tardauna dinahu wa kulqahu wanda aka amince ma addini shi da ɗabi'un shi to a bashi aure a aure shi ta ɓangaren mazan manzan Allah da ya gama sako siffofi guda hudu da ake iya auren mace saboda su ƙarshe sai ya zaɓar maka ma'abociyar addini domin in ka aure ta don kuɗi don mai kuɗi ce kuɗin suna iya ƙarewa ko ba mace ba ma namiji da kuɗi suka ƙare a ce dawa ne mai kuɗi ne yanzu ko babu nawa aka samu to bare mace kuɗin suna iya ƙarewa daga nan kuma sai rabuwa in dama na kuɗin ka aure ta in ka aure ta dan matsayinta yar babban mutum ce matsayin yana iya gushewa mukami ne tana iya sauka ana iya amshewa in ma kuma ta ce ana iya mata juyin mulki sai kuma mai dagana an gani da kai ne mijin shugabar ƙasa ko ba haka ba haka ka aure ta sai aka yi mata juyin mulki ka koma ko mijin a gidan ya ɗaya fursuna ko <laughs> Allah ya kyauta haka in ka aure ta dan kyawunta to kullum fa tana ƙara tsufa ne kin yana ƙara gushewa tana ƙara tsufa ne kin yana ƙara dusashewa sai ta koma kuma ta mokade sai billan gara an gane sai ta waskace waje ɗaya sai kuma ya daga nan an gani ko to amma in ka aure ta dan addini ba addini tana ƙara girma addini yana ƙaruwa tana ƙara tsufa addini yana ƙaruwa abinda ka aura dan shi bai ƙarewa sai dai ta ƙaruwa ina fata mun gane to haka al'amarin yake ashe kun ga ta ko ina al'amarin auratayya a kalli addini shine kan gaba fiye da komi Allah ya taimake mu wasu malamai suke cewa wannan aya mai albarka ta 221 din nan ta sauka ne akan wani bawan Allah wanda ake ce mashi abe marsa wato wani mutum ne wanda yake musulmi ya musulunta lokacin da aka yi hijira aka koma madina to sai rika sadadowa cikin dare yana zuwa yana sace mutane muminai daga makka yana kai su madina inda sun yi imani amma ba sa iya tafiya daga makka zuwa madina to shi karfa ne sai ya biyo dare ya fakaici idanun kafiran makka ya ɗauki wani mutum ya goya a baya ya ta tafiya da shi ya ci mululuwa ɗaruruwa da shi sannan ya aje shi ya ci to ƙarasa sai ya sake dawowa ya sake bin dare kafiran muka sun kullace shi sun sun yana kwashe musu mutane sun sun yana kwashe musu masu launi yana aikawa madina da haka neman shi ake a daure shi neman shi ake a ci mutuncin shi to nan cikin dare yana kokarin daukar wani mutum ya suka ci karo da wata mata wannan mata mushrika ce kafira ce to a da shi ma kafin ya musulunta wannan matar abokiyar hudda shi ce ma'ana karuwa shi ce sai ku suka yi araba ta ce to Allah ya kama ka saboda haka sai na tona asirinka sai na faɗi abin da kake yi bakin ƙoƙari na lallashinta ta yi haƙuri ta kyale kada ta tona asirin shi ta ce ba ta yadda ba sai ta kafa mai sharaɗi guda ɗaya, ta ce kurin sharaɗi in ka yadda ba zan faɗi ba kowa ba to ka zo ka kwana gidana wato ya koma ruwa a koma gidan jiya shi kuma ya gaya musulunci haka ba ta yiwu ya ce ba zai yiwu ba ta ce to in ku haka ne kai da ƙara wannan aiki na ka da maka har abada ba zan kyale ka ci gaba da wannan ba da an ƙara ɗauke wani mutum zan ce kai ne haka dai ya kasa da zai shi ne sai je faɗi ba annabi sallallahu alaihi sallam ya manzan Allah ga abin da ya faru ga abin da ya faru da kaina da ko shin me zai hana ni in aure ta in na aure ta ta zamo mata ta kenan kaga daga nan za ta rufe asiri in ci gaba da kwana gidanta kuma in ci gaba da wannan aiki na taimakon al'umma da nake masu bukatar hijira shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayaci a'a wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatin mu'minatin ku auri baiwa mu'mina khairun min mushrika fi alkhairi ku auri mushrika walau ajabatkum koda ta burge ku koda da za muku wallahu a'lam wasu malamai sun ce wannan shine sabab na saukar ita wannan aya Allah taimake mu آية تجمع الله يتيبي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهد فإذا تظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله أكبر kada mu manta mun ce farko farkon musulunci ne shi yasa muke jin yawan tambayoyi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare shi wa yas'alunaka kuma suna ƙara tambayar ko ta sabuwar tambaya dangane da me alil mahiri dangane da haila mahir jinin hailan shi kai shi mahir lokacin da haila take zuwa mahir gurin da haila take fita duk ɗaya ne to suna tambayar ka dangane da haila a lokacin da mace ke haila a lokacin da take tsakiyar haila me ya kamata a yi da ita ya kamata a yi mu'amala da ita ko ko kamata ya ƙaunace mata dan sun samu addinin yahudanci idan mace tana haila ba a ba abinci sai a mata ‘yan bukka bayan gida ta koma can ta zauna har sai ta gama hailar. Allah ta baraka wata ya ce a kowa aza, shi jinin haila a lokacin da yake zuba to ƙazanta ne. Ba a nisa ku ƙaurace wa mata fil mahiri a lokacin da suke jinin haila ku kaurace musu kauracewa ta kwanciya ba ku kaurace musu kauracewa ta zama guri daya ko ta cin abincinsu ko ta hira da su ba kauracewa irin ta kwanciyar aure wala ta taqrabuhunna kada ku kuskure ku kusance su da jima'i hatta ya dahurna har sai in sun yi tsarki har sai haila ta dauke sun yi wanka sannan ne in za ku kusance su sai ku kusance su a wannan lokaci fa iza ta daharna idan suka yi tsarki haila ta ɗauke suka yi tsarki fa atu hunna min haisu amarakum Allah to ku zakke musu ta inna Allah ya umurce ku wato ta gaba ba ta baya ba inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son mutane masu tuba yana girma masu yana gafarta musu zunubansu Wai wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son mutane masu tsarkaka daga kazanta lokacin da jinin haila yake zuwa datti ne na mahaifa kazanta ce ta mahaifa cututtukan mahaifa ne suke zubewa dan haka aka hana a kusance su a wannan lokaci a tsarkaka dan su ma tsarkaka Allah ke muka baki daya Allah yana son mutane masu tsarkaka masu bukatar sarki Allah ya taimaka na'am نساؤكم حرب لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي نساؤكم حرس لكم ku sani matayenku fa gonakinku ne ai matayenku kamar gonakinku ne abin nan ne wato tashbihi ne ne nisa'ukum ka harsikum matanku kamar gonakinku ne aka ce arsul lakum fa'atu harsakum shi ita, ku zaki wa matanku yanda kuke so da daddare ko da rana da safe ko da yamma matuƙar ba a cikin jinin haila ashe wancan dakatar da aka aka ce ana haila kada a yi to an sanya ne domin kariyar lafiyarka domin kariyar lafiyarta domin shi jinin nan kazanta ne cututtukan mahaifa ne suke fita dattin mahaifa ne yake fita dan kada ka cutu ita ma ta cutu dan haka aka ce a kaurace mata ba dan wani abu ba amma mutukar ba abu jinin haila to shikenan ku zai ke musu ta yanda kuke so a lokacin da kuke so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyukan alkhairi ga kawunanku malamai suka ce shine yin basamala ko kuma neman tsarin Allah daga shedan a lokacin saduwa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi umurnin shi ku hani akan abin da ya hane ku wa alamu annakum malaquhu ku sani fa lalle ku masu haɗuwa da Allah ne ko ba daɗe ko ba jima yi muku sakamako kuma akan ayyukan ku wa bashir da mu'minin amma kuma ayo mu'minai albishir cewa sun ci nasara sun gama duniya da lahira in Allah ya so sun ci nasara Allah ka tunya mu cikin mu'minai yan uwa musulmi an kamanta matayen mu da gonaki sai mu koma wajen gonakin ga manoma shin in ka tashi za ka yi noma ka sami irin ka mai kyau na gidan gona ka sayi takinka na zamani za ka yi noma ai kakan zaɓi gona ne ko wacce take ba hancin kare ba ba fako ba ba magangari ba ba kuma tsauni-tsauni mai tsakuwa ba in son samu ne ka samu gona lafiyayya kaɗa? ko ba haka ba ka huɗe ka shuka irinka a nan gurin kakan dai nemi gona mai nagari kakan so ka samu gona mai nagari ita ce za ka shuka irinka a gurin to haka matanka suke ba ashe kenan tun farko ka zaɓi mata mai nagari wacce yake ta fito daga gida mai nagari ta samu tarbiyya mai nagari sai ka shuka irinka a gurin sai ka samu iri mai nagarta in ka ɗauki irinka komi nagartar irin komi kyan irin sai ka samu wani magangare magangare inda za ka yi shuka ruwa ya zo ya kwashe sai ka je ka shuka shi a nan gurin duk abin da ka girba fa ka sani kai ka ja kanka in ka sami irin ka mai kyau ka samu wani hancin kare an gani ka je ka kokuta ka saka irin ka a gurin to duk ba abin da ka girba da kaka kai ka ja kanka ka kalli inda kai shuka mana to haka al'amarin yake in kyale-kyalen kyawun fuska kyale-kyalen iya shafa gazar da jambaki shi ya jaka baka binciki hali ba baka binciki ɗabi'u ba ka jawo ƙamiya miya ka kawo gidanka to fa za ka shuka ‘ya'yanka ne a ciki irin ka za ka shuka ‘ya'ya za su fitar maka sai ka ta fitar maka da ‘ya'yan ga suga ga kai ta fama da su kai kuma kai ka ja kanka ina fata muna fahimta saboda haka kenan kamar yanda ka zaɓi gona farkon damuna kamar yanzu da irinka mai kyau da takinka mai kyau zaka kashe kuɗinka akai kayi huda kayi shuka kayi noma ka sa taki zaka kashe kuɗi ne dan ka samu albarkar damuna to haka nan wajen neman aure kayi kokari ka samu gona mai kyau kayi kokari ka samu mata mai kyau kyau a nan kyawun hali addini shi ake dubawa can kada mu manta wancan hadisi na ɗan makaranta, karanta manzan Allah da ya gama siffanta su sai ya ce alayka bi zati din na hore ka ka aure ma'abuciyar addini na hore ka ka so mu duba addini in ka samu mai addini to babu laifi wa'ancin su biyo baya waccan mai addini ce waccan ma mai addini ce to sai ka kalli kuma wacce ce tafi kyau in kyan kake nema wace ce tafi asali in gidan su wace ce in wannan kake nema wace ce tafi tarin dukiya in shi kake nema amma dai asalin da farko so ma sanya addinin gaba nemi mai addini Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sai ka shuka irin ka anan sai ka fidda kyakkyawan iri in Allah ya so wanda kai ma nan gaba za a yi tarbibi Allah ka taimake mu aya ta gaba Allah ya ce mai wala taj'alu Allah 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas hmm. wallahu sami'un 'alim na malam yace wa min jumlatil mu'amalat al-ijtima'iyya yana daga cikin abin da yake hukunci hukunci na mu'amala ta yau da kullum tsakanin al'umma alam Allah ce ta masul afarar wacce take haɗa mutane ɗaiɗaikun mutane alyaminu bihi rantsuwa da sunan Allah wala yambage da musulmi bai halatta ba ga musulmi ai ya halifa billahi yayi rantsuwa da Allah illa fi shay'in muhimmi sai ga wani muhimmin al'amari mimma la budda fihi min al-harabi wanda ba makawa sai an yi rantsuwa yawan rantsuwa a cikin idindimu na yau da kullum bai kamata ba ga musulmi ya kamata ne a yi rantsuwa kadai a inda aka nemi karanti, ka faɗi maganar ba a yadda ba ana da buƙatar sai ka rantse sai ka yi rantsuwa a nan gurin ba laifi Allah ya ce wala taj'alullah kada ku sanya sunan Allah urdatul li aymanikum wani targeting wani gurin kai bara a wajen rantsoyinku komi ku gitta sunan Allah wallahi kaza billahi allazi kaza wallahi tallahi kaza an tabarru wai dan ku kubuta kada ku yi wannan wa tattaku ku ji tsoron Allah kada ku mai da sunan Allah abin wasa kada ku mai da sunan Allah shine za ku sanya gaba gare ku kuna tewar rantsuwi da sunan Allah haka kure wa tuslihu ku kyautata bainan nan tsakanin mutane wallahu sami'un alim hakika Allah mai ji ne sannan kuma masani ne Allah ya ce mai لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله ita إن هو مسلمي kasu uku, rantsuwa ta kasu har izuwa gida uku, akwai abar da ake ce ma yaminul lagawi ita ce wannan aya da karanta da mu ita akwai rantsuwar da ake kira yaminul gamus akwai rantsuwa ta uku wacce ake ce mata yaminul kafara ita kafara ake yi da gamus tunda ba mu kawo kanta ba rantsuwar da mutum zai yi tabbas ya tabbatar ƙarya ne tun kafin ya rantsa abinda zai rantsa a kan shi ya tabbatar ba haka bane amma ya jan hali ya jan ido ya murtike ya rantsa akan abin haka yake to wannan ita ce da gamus rantsuwa mai dilmi yadda wanda yake cikin wuta ita tuba ake nema tuba da neman gafar ubangiji sai ya mil da kafara don kuwar da ake ma kafara ita ce mutum ya ce wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma ya zo ya yi abin to wannan ita ce ya da kafara sai ya kafara ko wallahi zan yi kaza sai ya zo kuma sai ya fasa yin abin wannan ita ce sai ya yi kafara to in mutum ya rantse wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma ya gace akwai fa'ida fatakin yin abu zai fa'idanci duniya da lahira to ya yi abin yayi kafara ya fi ya cije ya ci ai na riga na rantsi yi abin ya ka kafara ina fata mun gane to sannan sai rantsuwa ta uku ita ce yaminin lagawi ita ce kamar ya mutum ya yayi rantsuwa kan abin da iya sane shi haka abin yake ashe abin nan ya canza daga baya Shi ne fahimtar malaman malikiya na rantse kamar muna zaune da kai sai wani ya tashi ya shiga cikin gida sai a zo neman ina wane ya ce ai yana cikin gida sai a je cikin gidan bena ce a ai bena ya ce wallahi yana nan iya ka shi ya shiga gida ne ashe bai sani bai dan kau da kai ya fito bai gan shi ba kaga ya rutse ni akan mai akan iya sani shi abin da ya sani ashe abin ya canza daga yadda ya san shi to irin wani ita ake cewa yaminul lagawi fassara ko ko fahimtar malaman malikiya fahimtar malaman shafi'iyya suka ce a'a abinda ake kira yaminul lagawi rantsuwa irin wacce take kama bakunan mutane wacce ake yi ba da niyya ba wacce ake yi ba da ba akwai mutane wani ya saba ko gaisa kuka yi da shi ina kwana sai ya ce wallahi lafiya da ina gajiya wallahi tallahi ba gajiya bakin ne ya riga ya sa <laughs> eh ba wani ya rinko yake ba amma bakin ne ya riga ya saba da haka da suka ce wani ita ce ake kira yaminin lagawi to wannan fahimta ta malaman shafi'iyya kusan ita ce da goyen bayan nassi kamar yadda nassin ya zo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yu'akhidhukumullahu bil lagawi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba da rantsuwoyin da kuka yi na lagau rantsuwa ta kuskure walakin sai dai Allah zai kama ku ne da laifi yu'akizukum zai kama ku da laifi ma kasabat qulubukum da rantsuwar da kuka yi da niyya daga cikin zukatanku tun daga zuci dama kun yi niyyar rantsuwa za ku yi daga waccan ko ta lagau baki ne yake faɗa ba daga zuci ke fitowa ba wallahu gafurun hakika Allah mai gafara ne halim kuma mai tsananin hakuri ne Allahu akbar to wannan dai duk kowane ana ce mai yaminin lagawi rantsuwar da kai akan abin da iya sanin ka haka yake amma daga ba shi ya canza daga yadda ka san shi sai ka rantsi akan abin da kai ka sani to wannan rantsuwa ce babu kafara haka rantsuwar da baki ya saba sai dai malamai sun ce makaruhi ne bai kamata ba ka saba wa bakinka komai sai ka rantsi ba a rantsuwa sai an nemi kai rantsuwa a ka'ida ce in ka aka bar labari ba da labarin kaza kaza kaza kaza aka yi sai in wanda ka ba labarin nan ya nemi kai rantsuwa ce kaiwa ne tsakaninka da Allah haka aka yi to ga yana da bukatar kai rantsuwa sai ka ce wallahi haka aka yi in kai wannan baka yi laifi ba dan nema aka yi an gane sai in aka nemi rantsuwa sannan ake rantsuwa Allah ka taimake mu amma ce rantsuwa haka kurin a yi tarar ɗararse to wannan makaruhi ne ko maharamin ne Allah ce muke mu haya ta gaba na to ana cewa lokaci ya yi da haka za mu dakata a nan kenan sai in Allah ta wata ala ya kai mu gobe sai mu dora daga rantsuwa akan saki sakin aure ko sakin mata da ya sun rantsi to wannan ya halatta ko bai halatta ba in an yi haka ko menene fa'idar abin ko me zai biyo baya shi ne za mu tashi a kai shi gobe shi ake kira ila'i mutum ya rantse ba zai kusanci matan shi ba ya rantse ba zai kwanta ya aure da matan shi ba in yi wannan to ba zai koma ya kwanta da ita ba sai ya yi wani abu na kafara in ko bai yi ba to shi ke nan da waɗansu adadin lokuta sun cika ta zamo sakakka shi kenan ya kashe auren shi Allah ya kyauta me tambaya Ina ce mara Tambaya ta nan ita ce, ka ce mutum na iya auren ahalin kitabi, hmm. kuma har kana iya raka ta coci. Hmm. To ya magana ayan nan da take magana a kan kada ku yi ce mukin keniya hmm. wajen aikin banna. Wala ta'awanu alal birri wa takawa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. To ai da ma kai ka same ta ne fa tana kan addinin ta. Wannan addini na ta na kiristanci a kan shi ka same ta da wannan addinin ka aure ta ina fata an gane wannan saboda haka dan ka raka ta zuwa church matar ka ce musamman a irin yanayin da ake ciki kana iya kai ta har bakin kofar church ba abin nan wato haƙƙin ta ne akan ka sauke na raka ta nan gurin ina fata an gane Allah ya taimake mu na Allah ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah malam ya halatta aje wa kafiri gaisuwa Ya ce ya halatta a je makafiri gaisuwa misali kamar an mai rasuwa kenan ko ya halatta ai wannan shine tambayar amsa ƙwarai gaske ya halatta a je makafiri gaisuwa kafiri wanda kuke kasuwa da shi ko kuna mu'amala da shi ko kuna zaune unguwa ɗaya da shi ko gari ɗaya da shi aka yi mashi rasuwa ya halatta ka iya zuwa ka yi mai gaisuwa an ji wannan sai dai me kalmomin da za ka yi gaisuwar da su ba irin kalmomin da zaka yi gaisuwa ba in ka je gaisuwar aziya na musulmi ba za ka ce Allah ya kai shi ba ba za ka ce Allah ya gafarta mashi ba sai ka ce mashi ashe wani ya rasu eh ya rasu to ku yi hakuri Allah ya baku hakuri rayuwa kenan haka take duk mai remamaci ne kan ka ta wannan ku Allah ya baku hakuri ku jure sai ka tsaya nan kan gane wannan ku <laughs> eh ba laifi in ka je kai wannan amma dai kada ka ce Allah ya kai shi yawwa wannan shi ne wannan ya ce yawwa <laughs> Allah ya taimake mana muke cewa ya ce hukuma za ta iya sa mutum rantsuwa kamar kotu kenan ko eh kware ma kuwa ai da ma asalin rantsuwa daga kotu ake yi kotu ce take in ka ba da labari ta bincika ko kuma tana buƙatar da ta tabbatar da abin ta ce to karanta an gane wannan ko kotu ce take wannan amma za mu ga a kotu aka ce je ka yi alwala mutum yi alwala ko a bashi alqur'ani a ce kalli alqibla ana karanta mai rantsuwa yana karanta ana kabbara haka ne ko to ba dole sai an yi haka ba wannan ana karawa ne domin ta hazir ma'ana da ƙara tsorata mutum in ƙarya yake aka ce yi alwala ya rungumi al tun take nan zai zo makaraya <laughs> an gane wannan ko cewa amma da a ce rafe da Allah kuri ya ce wallahi sai dauka abin wasa ne da wanda kuri ya ce wallahi tallahi da wanda ya dauki alƙawari duk rantsuwa ce duk abin ɗaya ne duk hukunci ɗaya ne an gane wannan ko wanda ya rungumi alƙur'ani ya kalli alƙibla yana karanta rantsuwa an Allah da wanda kuri ya ce wallahi tallahi haka abin nan yake duk hukuncin ɗaya ne ita ma wannan rantsuwa ce in kan ƙarya yi wannan rantsuwar wallahi Allah ba zai kyale shi ba an gani ko wancan ana yi ne dai ƙarin ban tsoro dan a ƙara firgita mutum ya ƙara jin tsorata in ƙarya yake tun daga wannan matakan da ake ɗauka an ce alƙali ma in ya ce yau alwala in ya dawo daga alwala dan ɗauki lokaci da ɗan rubuce rubuce da ɗan leke leke to ka shirya na shi to ina zuwa sai ya ƙara leko wani guri ya ƙara rubuta wani na ce ka je shirya ko za ku karanta ne yanzu nan <laughs> yau ana ƙara ne ba shi dama ko ce za ta kare ce kai gaskiya ba haka bane Allah ya taimake mu na'am ai shi kenan uku to Allah ya taimaka Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali Allah ya kafa kasar mu zama lafiya Najeriya Allah karo mu zama lafiya ya Allah fitintinu suke faruwa wannan kasa Allah kamar karshen su ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen wani fitintinu ya Allah ya Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya muna Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa alkhairi cikin bukatun mu ka biya muna ka san masu barka du'a gare mu ya Allah ka sa albarka cikin bukatun su ka biya musu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah Allah ka ba mu zama lafiya da karo arziki ya Allah Allah dukkanin abun da yake duk da yake firgita mu yake babu tsoro Allah ka fi karfi shi kai mana magane shi Allah dukkanin alkhairi naka ne kai ka umarce mu ruƙe ka ya Allah Allah muna roƙon ka ba mu alkhairan ka duniya da lahira ya Allah Allah ka sada mu dukkanin alkhairan ka Allah ka sada mu dukkanin alkhairan ka ya Allah Allah ka sa muna daga cikin bayan ka mu shiga aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna da matan mu da mazan mu da iyayen mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da dangin mu Allah tabaraka wa ta'ala ka tattara mu cikin gidan aljanna gobe kiyama Allah ka kare mu daga shiga wuta ya Allah Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ka tsirace da mu daga azabar wuta ya Allah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka taqabbal minna innaka antal rahman assalamu alaikum amin Allah shi wa Allah Allah Allah Allah